imtisalan bi shar'illah me yasa ka bar wannan abin ka bar shi ne saboda shari'ar Allah wa yu'jaru al-muslimu ala tarkihi al-haram idza tarakahu ibtida'a wajhi Allah ka bar aikata haram babu abin da yasa ka bari sai dan neman yardan Allah ana rubuta maka lada a kai don haka wannan hadisi na Abdullahi dan Umar ya gwada mana hikimar Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya nau'ukan ibada daban-daban suka zama su ne addinin musulunci ba a sa nau'i guda ba bare ya gundire ka akwai ibadar da zuciya ce ake ta da ita akwai ibadar da ake yi da harshe akwai ibadar da ake da jiki akwai na dukiya waɗannan nau'ukan ibada gaba ɗayansu sun zo cikin hadisin abdullahi dan umar bayani na biyu shine mushkila da ta zo cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar kuma duk abubuwan da aka faɗa din nan jami'uha a'malu zahir ayyuka ne da ake gani mutum yana yi bi ma'ana ayyuka ne na zahiri to ina kuma al'amarin da ya shafi aiki na baɗini yaya batun imani domin sallah in kana yin ta ana gani azumi in kana yin ta ana gani hajji in ka yi shi an gani zakama in ka fitar an gani to ina ga ayyuka na zuciya kuma shin daidai ne mutum in ya rike waɗannan kadai ana ce masa musulmi ko ku dole sai ya haɗa da ayyuka na zuciya domin musulunci ya zo da ayyuka kashi biyu akwai ayyuka na bayyane da kuma ayyuka na boye don haka malamai suka ce hunaka iltizamun baina zahiri wal batin akidar ahlus sunna ita ce ba a raba aikin zahiri da na batini wanda duk ya raba su to babu shakka bai tabbata musulmin kwarai ba dole sai ka hada ayyuka biyu din nan kake tabbata musulmi ka hada aiki na zahiri da kuma aiki na batini shekul islam ya rasu hijira na da shekara 728 shekarunsa 703 da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama akwai sharhul umda sharhul umda mujallar na biyu shafi na 86 ya ce fa innal imana inda ahli sunnati wal jama'a aqidar ahli sunna ita ce shi imani qaulun wa amalun aiki ne na jiki sannan kuma da furuci na harshe da kuma kudiri da ke zuwa a cikin zuciya amma dalla alaihi kitabu wa sunna wa ajma alaihi salaf yadda ayoyin alqur'ani suka nuna hadisan annabi muhammad sun yi nuni akan haka sannan kuma fahimtar magabatan sunna kenan magabatan kwarai amma daga sahabbai zuwa ga tabi'ai fahimta su kenan imani ba aiki ne guda ɗaya ba aiki ne da ya haɗe ayyuka na bayyane da ayyuka na ɓoye da ayyuka na harshe wa alama kuwa muqarrarun fi mawdu'i al qawlu <clears throat> tasdiqur rasul haka ce aiki na harshe shine ka gaskanta annabi Muhammad ba a gaskanta manzon Allah da wani abu banda harshe gaskanta annabi Muhammad ibada ya shafi imani wal amalu tasdiqul qawli sannan dan kafurta kalmar shahada ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah harshen ka yayi aiki to aiki, shi Allah madaukaki bai bar aikin akan harshe kadai ba ya karkasa ibadan ba jikinka daban-daban shin sauran sassan jikinka din suna tsaye da nasu hakkokin ko ku harshe kadai ya tabbatar da nashi Sheikhul Islam ya fa idza khala abdu anil amali bil kulliyya na'am ka ce ashhadu an la illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sai aka samu baka sallah baka azumi baka hidda zakka babu ruwanka da aikin haji duk wani aikin da ake yinsa da jiki baka yi amma dai kai musulmi ne da za a tambaya zaka ce kai musulmi ne shekul islam ya ce lam yakun mu'minan da mai imani bane duk da awar da yake cewa yana da imani bai tabbata mai imani ba saboda shi Allah bai bar imani akan harshe kadai ba ya karkata imanin akan kan gabubba na jikin dan adam kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Umar wal qawlu alladhi yatiru bihi mu'min qawlun makhsus kalma guda ɗaya ce wadda in ka faɗa ka zama mai imani wa huwa shahada tani da zaran ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa kadhalika al-amal aka samu kana sallah duk wanda ya ganka mumini ne fa inna haqiqata din haƙiƙanin ma'anar addini bai tsaya kan aiki biyu ba ma'anar addini huwa ta'atu wal inqiyad shine a samu kana da biyayya in an ce yi kaza kana yi in an ce bar kaza kana bari wa zalika ma yatimu bil fi'li la bil qawli faqat kaga cikakkiyar biyayya ba ta samuwa saboda aikin harshe dole sai an samu gangan jiki yana bin umarnin Allah fa man lam yaf'al lillahi shay'an wanda ya furta kalmar shahada bai aikata komi ba fa ma dana lillahi dina bai yi ma Allah wani addini ba wa man la dina lahu wanda ba shi da addini huwa kafirun wannan mutumin ba musulmi bane Allah shi mu gani wannan magana ta Sheikhul Islam wallahi ba magana sa bace magana ce ta iya kafin a haife shi tsakaninsa da annabi muhammad an samu shekara ɗari bakwai da goma sha hudu kuma haka maganar ba tashi ba ce a duba sharhu sunna littafin al-imam al-bagawi musamman na farko shafi na 38 al-imam al-bagawi yace ittafaqa sahaba sahabban annabi muhammad fahimtar su ta daidaitu kaf baki ɗayansu. na baki ɗaya tabi'ai fahimtar su ta daidaitu faman ba'dahum da malaman da suka zo bayan tabi'ai min ulama'i sunna malaman sunna ka ɗauka daga sahabban annabi Muhammad tabi'ansu waɗanda tabi'an suka karantar su ne malaman sunna na farko fahimtar su ta zo ɗaya ala annal a'mala min al-iman akan cewa ka'ida ne a samu kayi aiki sannan imani ka yi tasiri a wajen Allah suna cewa in ji al-Imam bagawi innal imana qawlun wa amalun wa niyyatun shi imani ba aiki guda bane akwai aikin harshe akwai aikin gangan jiki sannan akwai aiki na zuciya dole sai an haɗa ukun nan sannan imani yake tasiri a wajen Allah madaukaki shi yasa annabi Muhammad yake cewa buniyar islamu ala kamsin manzon Allah ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar ce ɗaya ba me ya kanka ga wanda ya ɗauki guda ya bar sauran kudin shi a lahira yana da hujjar cewa ya yi addini a duniya a shi da hujja domin shi a gina manzon Allah ya faɗa musulunci an gina shi akan abubuwa guda biyar kuma an kashe da babu abin bautar sai Allah kashe da cewa Muhammad manzon Allah ne amma aka samu ba ka sallah subhanallah shekul islam ya ce wannan la dina lahu babu addini gare shi wa man la dina lahu fa huwa kafir don haka fahimtar sahabban annabi muhammad fahimtar tabi'a take wanda duk ya bar aiki ya dogara da kalmar da ya faɗa ta shahada wannan mutumin rutacce ne kuma ba magana tana cikin sharhu sunna kadai bane ka duba sharhu usulul i'tiqad sharhu usul i'tiqad ahli sunna kitabun abdal kari mujallar na biyar shafi na ɗari tara da hamsin da shida da majmu'u fatawa mujallar na shida shafi na ɗari biyu da tara duba jami'ar ulum littafin ibn rajab mujallar na farko shafi na ɗari da hudu sun ɗauko maganar al'imam shafi'i kowa dai yana jin sunan malamin da ake ce masa al'imam shafi'i yana da dangantaka annabi muhammad yana da jinin manzon allah al'imam shafi'i yana cikin malaman sunna na farko da har mazhaba guda yake da ita ya rasu hijira da shekara 104 shekarunsa 1227 da mutuwa ta zo al'imamu shafi'i ya ce wa kana al-ijma'u ila sahabati wa tabi'ina wa man ba'dahum wa man adrakahum an samu ijma'i bi ma'ana shekuwar fahimta a tsakanin sahabban annabi Muhammad babu sahabi guda ɗaya da fahimtar ta saba wannan da sahabbai da tabi'ai wa man ba'dahum waɗanda suka biyo bayan tabi'ai sai al-Imam Shafi'i yace wa man adraknahum da waɗanda muka cimma domin al-Imam Shafi'i yana cikin martaba ta hudu daga sahabbai martaban tabi'ai sai martaban tabi'in tabi'ai sai martaban ta al-Imam Shafi'i shekara ɗari biyu da hudu da hijira mutuwarsa kaga kenan abin da ke tsakaninsa da zamanin manzon Allah bai shekarar ɗari da arba'in ba yanzu ba don haka tazarar da take tsakaninsa da annabi Muhammad ba ta wuce karni biyu ba zuwa uku da imamu shafi'i ya ce da sahabban manzon Allah da su da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai da waɗanda muka cimma da waɗanda muka cimma ya ƙulu na kaf suna cewa al'imanu ƙaunin wa amalun wa niyyatun shi imani ya haɗa abubuwa guda uku aiki na harshe aiki na gangan jiki da kuma aiki na zuciya Da haka annabi ya karantar da su suna cewa la yujzi'u wahidun min as-salasati illa bil akhar da sahabbai suke faɗa kenan daya cikin uku din nan ba shi da ma'ana ba shi da tasiri a wajen Allah in ba haɗa shi da sauran ba da za a samu kana da aiki na zuciya wannan a karar babu aiki na jiki a lahira ba ka tashi da addini da za a samu kana da aiki na jiki sannan a samu babu aiki na harshe da na zuciya nan ma a lahira ibadar ka ba ta da amfani haka kuma wanda za a samu ya yi ibada na harshe amma ba shi da ibadar jiki ba shi da na zuciya wannan ibadar ka ba ta da tasiri a wajen Allah in ji al-Imam Shafi'i la yujzi wahidun min as-salatati ba shi aka ɗayan uku nan ba shi da tasiri sai an haɗa shi da saura kaulun wa amalun wa niyyatun magana ta harshe sannan aiki na jiki sannan kuma a samu akwai aiki na zuciya al-imam al a littafin sa a sharia yana da littafin da ake kira kitabu shari'a yana cikin daɗaɗɗun littafai na aqida yana da muhimmanci ya kamata ɗalibin ilimi ya mallake shi mujallar na biyu shafi na ɗari shida da goma sha ɗaya al'imamul ya ce, cewa ilmu ku sani ya ku ‘yan uwa Allah ta'ala wa iyaku Allah ya mana jin kai mu da ku ku sani annal imana annal ladhi alayhi ulama'ul muslimina hadisi da malaman musulmai suka tafi a kai shine annal imana wajibun ala jami'in halki. imani wajibi ne akan dukkan halitta kowa wajibi ne ya imani da Allah madaukaki sannan imanin nan huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi zuciya ka daskanta sai naka aiki harshe ya furta sai naka aiki sannan gangan jiki yayi naka aiki abubuwa uku ne sun malamu sannan yace ku sani أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نصحا dan an san Allah a zuciya an gaskanta Allah ɗin to bai da tasiri sai an furta da harshe wala tujzi ma'rifatun bil qalbi wa nutqun bil hatta yakuna amalin bil an samu ka gaskanta a zuciyarka ka furta da harshenka ko har yanzu dai addinin bai tasiri sai an samu jikinka yayi aiki da abin da ka kudurta din nan fa idza kamulat fihi hadhihi salatu al idan waɗannan abubuwa uku sun haɗu zuciyarka ta yi nata aiki harshenka ya yi nasa aiki jikinka ya yi nashi da mu'minan a wannan lokacin mutum yake tabbata mai imani sai ce dalla ala zalika kitabu was sunna wa qawlu ulama'il muslimin wannan magana ba korafi bane ayar alqur'ani ta tabbatar da shi sunnar manzon Allah ta tabbatar da shi fahimtar malaman sunna na kwarai magabata sun tabbatar da shi don haka kiliska yadda addini ta yi amfani ga bawa a ranar tashin kiyama sai ya ɗauki wannan sikeli akwai wani malami cikin magabata ana kiran shi abu talib al-makki Allah ya ji kansa Shekul Islam ya ɗauko maganarsa a cikin majmu'u fatawa musallar na bakwai shafi na ɗari uku da talatin da uku. Al'imanu wal Islam da kaji annabi ya faɗa a hadisin Abdullahi ɗan Umar buniyar Islamu ala kamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa sawmi ramadan wani sai ya ce ba a ce mu yi imani ba gashi annabi ya ce an gina musulunci akan abubuwa biyar din nan kacal ko ina maganar imani shi kuma yana ina manzon Allah ya ce an gina musuluncin akan abubuwa guda biyar ka kawo kalmar shahada wannan sallah zakka haji azumi kaga ba a ambaci imani ba ko Abu Talib al-Makki yake cewa al-imanu wal islam murtabitun bil akhar ma'ana murtabitun ahaduhuma bil akhar inda duk kaje an ce al ana nufin al inda duk kaje an ce al ana nufin al sai fa in dukkan su sun zo a wuri guda fahuma ka shay'in wahidin abu ɗaya ne da manzon Allah ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar yana nufin imani la imana liman la islama lahu wa la islama liman la imana lahu babu musulunci ga wanda ba shi da imani babu imani ga wanda ba shi da musulunci In la yaqlu muslim min imanin bihi yasihu islamihi da ake cewa musulunci ya ginu akan abubuwa guda biyar imani shi yake sa musulunci ya ginu ai in babu imani kamar gini ne za ka yi babu ruwan da za a kwaɓa laka wannan gini ko za a dade ba a yi shi ba imani shi ne sinadarin da ake gina musulunci ma da shi don haka ba a raba shi da musulunci wala yaqulu mu'min min islamin ko yaqulu ko a lokacin da kace kana da imani to imanin ka bashi da tasiri sai an samu aikin al-islam a jikinsa kamar yadda manzon Allah ya jera yau za a ce wannan mumini ne amma baya sabba don haka abubuwa biyun nan a haɗa suke aiki na zuciya ko ko kace aiki na zahiri da kuma aiki na batini al-islam aiki ne na zahiri al-iman aiki tafiya in babu ɗaya abu kwalibin ya ba da misali yana cewa a cikin alkur'ani Allah maɗaukaki ya ce mana faman ya amal min salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'ihi wanda yayi aikin kwarai amma ba a ce ga ladansa ba sai aka ce sharadi in yana da imani ashe sallar da kake baka amfanuwa sai akwai imani a jikinka azumin da za ka yi bayi da tasiri sai in akwai imani a jikinka zakan da kake bayarwa zakan nan ba a karɓar ta matuƙar babu imani tare da kai don haka abin nan guda biyu a haɗa suke inda duk ka ji an ce al-islam huwa murtabitun bil iman an ce al-islam ana nufin al-iman al-islamu ba shi da tasiri sai akwai imani shi yasa Allah ya ce kamar ya amal min salihati wa huwa mu'minun wanda yayi aikin kwarai shar'i yana da imani ashe in za ka yi sallar sallar shar'i kafin a karfa dole sai in kana da imani ba za ku furana da sa'aji to ba za a ki karban aikinsa ba inda Allah ya tashi magana akan imani nan ma sai ya haɗa shi da aikin kwarai yace wa man ya'tihi mu'minan wanda ya zo ma Allah a ranar tashin kiyama yana da imani zai tsira ba sai Allah ya ce amila salihati amma fa a duniya yayi wasu ayyuka kaga da aka tashi magana akan aiki faman ya'mal min salihati sai aka ce wa huwa mu'min wanda yayi aikin kwarai kafin ya samu daga shar'i sai yana da imani lahira fa in ka tashi da imani wa man ya'tihi mu'minan imanin ba zai tsere da kai ba Allah yake qad amila salihati fa ulaika lahumud darajatul ula wanda yazo a lahira yana da imani ka'idar ita ce yayi ayyukan kwarai kamar kana zahiruhu a amalul islam malamin yace don haka wanda ya tabbata a zahiri yana ayyuka na musulunci yana sallah yana azumi babu mamaki yana ba da zakka kayu ma ya taba zuwa aikin haji wala yarji'u ila uqudil imani bil ghaib amma da zaka tambaye shi ina maganar imani da mala'iku yace ina ban yadda akwai su ba yaya batun imani da cewa kaddara hukunci ne na Allah ban yadda da shi ba yaya batun tashin kiyama yace to ina da shakka kaga ayyuka ne na zuciya ko malamin yace fa huwa munafiqun nifaqan yanqulu anil billah wannan mutumin tsanta zahiri tabaran munafiki yana sallah yana azumi yana zakka yana haji Wadannan ayyuka ne na zahiri ayyuka na zahiri ba su da tasiri sai an gama su da ayyuka na baɗi ba ka raba su don haka Allah yake wa man ya wa man ya'mal min salihati wa huwa mu'min don ka yi sallah matukar baka da imani sallar ka fata da tasiri idan ka yi fitar da zakka ka fitar da zakkan nan baka da imani zakka baka da tasiri wa man kana abduhu al-imanu bil ghaibi sai aka samu wani shi kuma da zaka tambaye shi kai imani da Allah yake kwarai mala'iku ba na yarda akwai su nayi imani da annabi Muhammad nayi imani da kaddara nayi imani da takin kiyama duk wani aiki na imani ina yin sai dai kuma wala ya'malu bi al iman wa al islam kana sallah kuwa yake rabona da sallah sun bara na'am kuma ka yi imani ya ce wallahi haihuwa na aka yi a musulunci kakana ma musulmi ne su ka yi imani da Allah ka yi imani da mala'ikunsa ka yi imani da ranar karshe ka yi imani da kaddara ka yadda akwai wuta akwai aljanna amma babu ruwanka da aiki Abu Talib al-Makki yace fa huwa kafirun kufran la yathbutu ma'ahu tawhid wannan mutumin tsagoran kafiri ne wanda babu tauhidi da ke tabbata tare da shi duk maganar da yake yi ƙarya ne wa man kana mu'minan bil ghaibi wa tadiya yadda ghaibi mimma akbarat bihi ar-rusul an Allah inda zanni suka bada labari ku yadda da Allah mun yadda inda yake bamu taba ganin sa ba kaga ilimi ne na gaibi ku yadda da mala'iku mun yadda ku yadda da aljanu mun yadda tunda Allah ya bada labari akwai su ku yadda akwai wuta akwai aljanna akwai tambayar kabari akwai azaba a ranar tashin kiyama akwai ni'ima ga wanda ya ta'a suka ce duk sai a dubi aikinka kuma amilan bima amara Allah aka samu yana gwargwado yana tsayuwa gwargwado da abin da zai iya na sallah wata ramadan ya zo yana azumi yana da halin shidda zakka ya bada da yake fa huwa mu'minun muslimin to wannan shine mumini kuma musulmi wannan ba fahimtar ce ta malami ɗaya ba fahimtar sahabban annabi Muhammad kenan fahimtar tabi'ai baki ɗayan kenan fahimtar tabi'in tabi'i da kenan inji al Shafi'i aiki ba ki da tasiri a wajen Allah sai an gama shi da imani sa Sheikhul Islam a cikin Majmu'u Fatawa mujallal na bakwai shafi na ɗari biyar da arba'in da ɗaya Ya ce, wa idza kama, bil qalbi at-tasdiq bihi sai aka samu zuciyarka Ta yadda akwai Allah Ta yadda akwai mala'ikun Allah Ta yadda da samuwar aljanu Ta yadda da cika wani imani na gaibi wal mahabbatu lahu ka samu a zuciyar nan kana son Allah idan gaskiya ne imanin ka na gaskiya ne lazima baruratan an yataharraka badanu dole jikinka zai yi motsi ya kama biyayya ga umarnin Allah in dai tabbas ka yi imani akwai Allah ka yadda akwai tashin kiyama ka yadda akwai wuta akwai aljanna ba yiwuwa a ce wanda ke da irin wannan imanin zai zauna bai ibada ba zai yiwu ba lazim za ka karanta shi yana kokarin bin umarnin Allah da ta manzon Allah da na manzon Allah mujri zalika min al-aqwali zahirati wal a'mali zahira amma yabharu ala al-badani don haka abin da ya bayyana ga jikin ɗan adam wal a'mal min al aqwali wal a'mal dan mutumin da ya furta kalmar cewa yana da imani ka dubi aikinsa ji shekul islam ibn taymiya aikin mutum shi yake nuna abin da ke zuciyarsa huwa mujibun ma fil qalbi wa lazimuhu wa daliluhu wa ma'lumuhu ana so a san waye mumini sai a dubi wanda ya fi kulawa da sallah waye mumini wanda ke kokarin yin sunnar annabi Muhammad kama an أن ما min al من wal a'mal له aidan تأثير bima fi kan haka ba raba ayyuka na zahiri da kuma ayyuka na baɗi suna da tasiri a tsakanin juna idan ya tabbata zuciyarka akwai imani dole za a samu jikinka yana aiki yana bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala fa kullu minhuma yu'athiru fil akhar aiki na zuciya yana tasiri ma jikin ɗan adam aiki na jikin ɗan adam yana tasiri ma zuciya lakin nan qalbu huwa aslu sai dai zuciyar ita ce tushe wal badanu far'un lahu gangan jiki shi ne ce ma aikin zuciya wal far'u yastamidu min aslihi wal aslu yathbutu wa yaqwi bi far'ihi haka raba su tushen ibada shine zuciyar dan adam amma kuma tushen bace da tasiri in ba shi da rasta waɗannan rasta su suke ƙarfafa ma tushe rastan aiki na zuciya shi ne aiki na gangan jiki shi yasa a cikin majmu'u fatawa mujallar da bakwai shafi na ɗari shida da goma shida yake cewa wa minan mumtane, an ya kunan rajin mu'minan imanan sabitan fi qalbi yana da wuya ba zai yiwu ba ka samu mutum yana da imani tabbataccen imani a zuciyarsa bi anna Allah farada alaihi salata wa zakata wa siyama wal hajja Allah ya farka maka sallah da zakka da azumi da hajji a zuciyarsa ya yarda Allah ya farlanta wannan su ne rukunan musulunci shahadatu Allah ilaha illallah ya shaida babu abin bauta sai Allah ya shaida cewa annabi Muhammad manzon Allah ne ya yarda sallah rukuni ne zakka rukuni ne azumi rukuni ne hajji ma rukuni ne shekul islam ya ce wa ya isu dahrahu la yajudu lillahi jaddatan amma tsawon rayuwarsa bai taba yin sujuda ga Allah ba wala yasuma ramadan watan azumi ya zo bai azumi wala yu'addi lillahi zakatan yana da dukiya ta kai zakka bai fitarwa wala ya uzu ila baiti bai taba zuwa aikin hajji ba kuma ya samu wadata fa haza shekul islam ya ce kaga wannan mutumin in ya fito ya ce maka mumini ne haza mumtani'un wala yasduru haza illa ma'a nifaqin fil qalbi wa tanfiqa kana neman dan dan munafiki to wannan mutumin ne la ma'a imanin sahihi na'am yana da imani amma imani iri biyu ne yadda manzon Allah ya karantar da mu akwai imanin kwarai akwai imanin banza imanin banza shine imanin munafiki wannan mutumin yana tare da siffa na munafiki domin da a ce imanin da ke zuciyarsa yana da ƙarfi wannan imani shi zai sa shi ya dinga sallah wannan imani shi zai sa shi ya dinga azumi shi zai sa shi ya hidda zakka shi zai sa shi ya tafi aikin haji tun da kaga baya yin su alama ce da take gwada cewa imanin zuciyarsa gurbatacce ne duba majmu'u fatawa mutaddad na shakwai shafi na ɗari shida da goma sha shida shafi na ɗari shida da ishirin da ɗaya ce wa kar tabayyana bayyana ad-din la budda min qawlin wa amal don haka hujja ta tabbata hujja ta tabbata a sunnar annabi Muhammad addini zai samuwa sai an gama shi da aiki na harshe da kuma aiki na jiki wa annahu yamtani'u an yakuna ar mu'minan billahi wa rasulihi bi qalbihi aw bi qalbihi wa lisanihi wa lam yu'addi wajiban zahira ayyuwa a ce mutum yana da imani ya yarda akwai Allah ya yarda da manzon Allah a zuciyarsa ya faɗa da harshensa a zuciyarsa shi musulmi ne akan harshensa musulmi ne sai dai kuma walam yu'addi wajiban zahiran a zahiri sai tsaye da wajibi bai ba da farilla wala salata wala zakata wala siyama wala ghairu zalika min alwajibati la li ajli anna Allah awjabaha ba wai saboda ma Allah ya wajabta masa ba saboda ma ya gaskance akwai ranar hisabi za a yi masa hukunci makomarsa ta zama aljanna ko wuta ko tsoron haɗuwanka da Allah zai saka yi ibada sai aka samu babu ruwansa da sabba babu azumi babu zakka sai kuma yu'addal amana aka samu mutum ne mai kulawa da amana wa yasduqul hadith in zai faɗi magana yana gaskiya wa ya adilu fi babu mamaki alkali ne aka samu yana adal ko sarki ko shugaba ko wani mai unguwa ko dagaci aka samu yana kokari wajen shugabancinsa yana adal ghaira annahu laysa fihi imanin billahi wa rasulihi sai yace lam yakhruj bi dhalika min al-kufri wai dan kasancewar a zuciyarsa ya yadda akwai Allah a harshen sa, ya furta kalmar shahada amma babu sallah ba zakka ba azumi ba haji sai dai kuma an samu yana tsaye da amana yana faɗin gaskiya da adalci ya ce amanarsa din nan da gaskiyansa da adalcinsa din nan ba sa raba shi da kafurci. har yanzu dai ba musulmi ba ne ba ya sallah shekul islam ya ba da misali ya ce fa innan mushrikina a dubi arna waɗanda ba su da addini kankan matsafa wa ahlul kitabi kada ka dubi ahlul kitabi kama daga kirista zuwa ga yahudu ya rauna wujuba hadhihi al-umur da zaka tambayi arne shin ƙarya tana da kyau zai ce ba da kyau shin amana yana da kyau zai ce ba da kyau zalunci fa yana da kyau zai ce ba da kyau saboda haka dan wannan musulmin an samu yana riƙon amana yana faɗin gaskiya yana ƙoƙari wajen adalci wannan bai bace yana da imani da Allah madaukaki domin ko kafiri ma ana samun shi irin wannan fala yakunu ar-rajulu muslim فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي Muhammadin بإيجادها alaihi wa sallam. Kafin ka zama كزم مؤمني بأن ترى كان aiki da jikinka yadda زوشيان ke aiki. ka yi aiki da abin da annabi Muhammad ya zo da shi. Annabi ya ce, Buniyar Islam ala khamsi an gina musulunci akan abubuwa guda biyar manzon Allah ya kirga da zakka azumi hajji to idan kana son imanin ka yayi amfani ka ranar tashin kiyama ka ɗauki maganar annabi Muhammad ka yi aiki da shi dubi majmu'u fatawa mujallar na bakwai shafi na ɗari shida da ishirin da ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da hudu don haka la imana illa bi amali imani baya tasiri sai an hada shi da aiki wala amal illa bi aqdin aikin da kake yi shi ma bai tasiri sai an hada shi da kudiri na zuciya wa masalu zalika masalu al-amal al-zahir wal batin ahaduhuma murtabiqun bi sahibihi min a'mal al-qulubi wa a'mal al-jawarih Sheikhul Islam yace misalin haka shine ayyukan nan guda biyu duka annabi ne ya zo da su aikin da ya bayyana da kuma aikin da ya buya duri hadisin manzon Allah wanda ya gabata annabi yace innamal a'malu binniyati haka ne innamal a'malu binniyati ai da amala illa bi aqdin kai aiki sai a zuciyarka kuma nata aikin ka innamal a'malu gashi ayyukan kai to amma ɗin karɓar ayyukan sai an koma zuciyarka bi ma'ana la amala illa wa sai an anna inna ma tahqiqul shay'in wa nafdul ma ku da annabi yace inna ma yana nufin babu wani aikin kan adam zai yi wanda ba za a waiwayi zuciyarsa ba kafin a karɓi aikin shekaga kaga ayyukan biyu ne da na zahiri da na baɗi. ونقال ما سواه فأفقد بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القلوب من الإياد aikin da jiki ya yi kafin a karɓa a ranar tashin kiyama sai an dubi aiki na zuciya ka masalul amal min al-iman ka masalul shafatayn min al-lisan kafin ka zama mai magana sai ka samu harshe da yabba kana da harshe kai za ka yin magana in kana da labba kaɗai ba ka yin magana sai an gama harshe labba la ya tafa kalam illa duk wata ibada da za a yi da baki sai waɗannan abubuwa biyu ɗin sun haɗu sannan a rubuta maka lada لأن الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر يظهر الكلام leɗen ka shi zai haɗa harufa sannan harshen ka ya furta don haka abubuwa biyu sun nan sai sun haɗu sun yi aiki sannan sai a rubuta kayi aiki na harshe wa fi hima, ahadihima butulanil kalam idan ɗaya ya faɗi baka da matsala wa kadhalika fi sukufi al-amal tahabul iman haka na kace kayi aiki zuciyarka ba ta da ba ta da rabo jikin aiki dan ma baka da rabo haka nan ake harshenka ya motsa nan an ka su motsa ba ba a rubuta maka nan ake dawar na dan zikiri aka samu saboda aiki ne da aka ɗora shi akan harshe da gaba fala imana yadda da amalin haka imani bai tasiri sai an haɗa shi da aiki kama annahu la amala illa bi aqdin kamar yadda aiki bai tasiri sai an gama shi da kudiri na zuciya wa fi suqutil amal zahabul iman haka kai ce wani dan musulmai ne ya sallah daga ci kafiri ba shi mana kariya ka duba al-jawabu sahiha mujallad na shida shafi na 487 yace inna ma yaqumu bi qalbi abin da ke tsayuwa a zuciya min tasdiqin na gaskanta maganganun Allah da na mazan Allah wa hubbul lillah a samu akwai sahabba a zuciyan bawa wa rasulihi akwai son manzon Allah a zuciyan bawa wa ta'zim da girmama an da kuma manzon Allah labudda an yabhara ala jawarihi tilas a samu sun bayyana akan gabubansa wa kadhalika al-bihaq wa li hadha yustadallu bil ifa'i al-lazim lazim yastadli al ifa'i al-mazlum al-batin kama fil hadith as-sahih an an-nabi الذي يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ruha laha sa'irul jasadi wa idza fasada fasada laha sa'irul jasadi ala wa hiya al-qalb sani a cikin jiki akwai wata tsoka in ta jaru jiki ya jaru, in ta baci jiki ya baci wannan yake shukara maka innamal a'malu bin niyyati kamar yadda hadisin sayyidina Umar ya tabbatar wata rana lima ra'ahu ya'batu fi salati annabi ya hangi wani mutum yana sallah yana wasa da jimin shi yana sallah amma yana gaide mu kaga hankalinsa baya sallah annabi yace man haza qalbu hadha la tsawari jawarihuhu da zuciyar wannan mutumin akwai tawali'u da an samu tawali'u a jikinsa da kaga yana wasa da gemun shi zuciyarsa ba wasa da domin zuciya ita ce uwar jiki in ta gyaru zaka ga jiki ya gyaru zuciyarsa ba ta samu nutsuwa ba don haka sallar da yake yi babu nutsuwa fa in iradatu allati fi qalbi ma al-qudra tujibu fi'l al-wara da ke zuciyar bawa duk abin da kadan zai kafin ya yi shi sai yayi nufi nufin nan a zuciya yake ashe kaga abin da yayi nufi a zuciya shi yake bayyana a gangan jikinsa zuciyar ba ta nutsu ba don haka nan ta gangan jikin shi ma babu nutsuwa ibn al-qayyim al-jawziya a littafin sa al-qawaid na ɗari da goma sha bakwai yace al-imanu lahu zahirun wa batin kun ga imani yana da ciki da waje imani yana da zahiri da batini ciki da waje menene wajenka ibn al-qayyim yace zahiruhu qawlul lisan wa amalul jawarihi zahirin imani shine maganar da kake faɗa da bakinka da aikin da kake yi da jikinka ya shigo masallaci an yi sallah da shi zahiri sai mu ce musulmi ne ya furta kalmar shahada sai mu ce musulmi ne yana tilawan alqur'ani sai mu ce musulmi ne amma a wajen Allah aikin ba ya bane an kai na boye shi ko Allah sai ya dubi na bayyane da na boye wa batinuhu na boye shine tasdiqul qalbi shin zuciyarsa ta gaskanta abin da yake yi din wanki a sannan an samu yana biyayya ga Allah da manzon Allah wa mahabbatuhu yana son Allah yana son manzon Allah la yanfa'u zahirun la batina lahu shin eh, ibn al-qayyim yake don haka ku sani babu aiki na waje da zai yi tasiri matukar aiki na ciki da yi tasiri ba akwai littafin da ake kira as-salat wa hukmu tarikiha ibn al-qayyim al-jawziya ya rasu hijira na da shekara 751 shekarun ɗari shida da tamanin da mutuwa yanzu a cikin littafin ta asalatu wa hukuma tarihiha shafi na talatin da biyar inda zikin dalili ala kufin tarihi salati ga rubuta littafi ne musamman a kan nuna cewa wanda shi ya fassara kafiri ne kuma musulmai ne sunan littafin kenan as-salatu wa hukmu ya yayi wani babi yana kafa hujja da cewa duk wanda bai sallah kafiri ne sai ya ce in dana kodo mu abin da muke faɗa la ya firru ala tarki salati israran muslimin man yusaddiqu bi anna allah amara biha afla da muke faɗa shine ba za a taɓa samu mutumin da ya yarda Allah ya yi umarni a yi sallah ya yarda muni al-islam ala khamsin shahadatu Allah ilaha illallah wa wa iqamis sala musulmi ne ya yarda da kalmar shahada ya yadda da maganar manzon Allah ya yadda Allah ya ce a yi sallah kamu abinda muke faɗa ba a samun musulmin da ya yarda ɗin a samun kuma bai sallah in fa ya yarda فإنه يستهيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما بل يواقع حق كيشيوي ولي بدا za su haɗu wuri guda? Ya yarda da ده shahada shi musulmi ne. amma kuma bai yarda sallah farilla ba ce ko ya yarda amma kuma bai yarda ashe bai yarda ba kenan ya za a yi a samu an yarda kuma ba a yarda ba a lokaci guda ko kuma ma'a zalika musirrun ala tarkiha kan musulmi ne ya furta kalmar shahada amma bai sallah هذا من bai حقا والله Ba كوكا وانا بدي كما يوابا وراك تقسامة a تفجع سنة Allah ba. wala yuhafizu ala tarkiha musaddiqun li qawliha abada. wanda duk ya yarda da kokarin ta ce ba a samu ya bar ta ba har abada innal imana ya'muru sahibahu bi da imanin da yake da shi din shi yake umurtansa yayi sallah tun da kaga bai sallah babu imanin da dai akwai imanin to shi imanin zai umurce shi da yin sallah bi haitu lam yakun fi qalbihi ma ya'muru biha wa laysa fi qalbihi shay'un min al-iman inda ka ga fiskanta to a zuciyarsa babu imani domin inda akwai imanin a zuciyarsa imanin zuciyan shi ke sa shi yin sallah al-imamu ahmad ya yi magana da muhammad bin abdul wahab ya ɗauko ta magana tana cikin addurar rusaniya mutum na goma shafi na tamanin da bakwai ya ce ki idan ka sani rahimakallahu allah ya maka rahama أن دين الله يكون على القلب بالإعتقاد وبالقبض وبالبغض addinin Allah yana tabbata ne akan zuciya ta ƙudurtawa bil hubbi ya zamanto ka yadda da maganar Allah tare da nuna soyayya ga Allah da manzon shi bil hubbi da nuna kiyayya ga makiya Allah wa yakunu ala lisan yana kasancewa akan harshe bil lutf wa tarkin lutfi bil kufri za a samu kana furta kalmomin da Allah ya karantar kana nisantan kalmomi na kafirci wa yakunu ala jawarihi za a samu akan gaɓoɓin jikinka ke da arkanin islam kana ƙoƙarin tsaye da rukunan musulunci nan da annabi ya faɗa ana samun kana sallah kana azumi kana zakka kana haji wa tarkil afalin da tukaffir tukaffir da nisantar ayyukan da suke kar mutum ya kafirta fa idza salla wahida min hadhihi salat ce to in an rasa kayan uku ko dai a rasa aikin zuci ko a rasa aiki na harshe ko a rasa aiki na jiki ɗaya in aka rasa shi farawar nan take mutum yake kafurta Allah shi mana kariya wallahi jama'a maganar malaman sunna tana nan da yawa don haka in ka duba lajnatu ta'ima lajnatu da'ima bil ifta'i wa da'wati wal irshad mujallad na biyu shafi na 127 suke gargadi in zaka karanta littafi duk littafin da kaji an nuna cewa aikin zuciya kadai ya ishi musulmi ya tafi da ya tafi aljanna ka nisanci wannan littafi ba aqida ba ne. ya saba ma aqidan sahabban annabi Muhammad ya saba ma aqidan tabi'ai ya saba ma aqidan as-salaf salih wannan shi ake cewa mazhabar al-murji'a al-murji'a su cewa ko da babu imani na zuciya aikinka yana iya sa ka shiga aljanna wannan karya ne akwai dalilai da yawa waɗanda suke nuna cewa imani da mutunci a haɗin suke aka raba aiki na zuciya da aiki na bayyane ibn al-arabi Allah ya maka rahama akwai littafinsa da ake kira ahkamul qur'an duba mujallar na farko shafi na 62 inda yake fassar aya ta 143 na suratul baqara Allah yake wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah ba zai lalata imaninku ba Allah ba zai wato sauya imaninku ba Ibn al-Arabi yace qala ahlul ilmi fi tafsirika malamai sun ce abinda Allah ce nufi a wurin ba imani bane Allah yana nufi aka dawo fuskantar Ka'aba Ya wasu sahabbai suka kai wa Annabi Muhammad tambaya ya Rasulullah ina ga musulman da suka mutu suna sallah suna fuskantar baitul maqdisi yaya hukuncin sallar su shine Allah ya saukar da wannan aya kaga ayar ta sauko ne akan matsala ta sallah maimakon Allah ya ce wa ma kana Allah li yudi'a salatakum yace wa ma kana Allah li yudi'a imanakum Allah bai tauye imanin ku alhali ana nufin Allah bai tauye sallar ku don haka sallah aiki ne na zahiri imanin kuma aiki ne na baɗi sai Allah madaukaki ya canza kalmar Allah ya ɗora kalmar imani domin tsakanin su babu bambanci na biyu ga hadisin abdullahi dan abbas mutafakun alai lokacin da wasu abokai suka zo tawagar mutanen harai lokacin da suka zo musulunta gaban annabi muhammad hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim annabi ya ce musu amurukum bil imani billah ina umurtan ku ku yi imani da Allah a tadruna mal imani billah kun san abin da ake ce ma imani da Allah suka ce ba mu sani ba ya rasulullah sai annabi ya ce shahadatu Allah ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan kun ga annabi sai ya jera arkanul islam alhali yana gaya musu imani da Allah suke kun san imani da Allah suka ce ba mu sani ba shi annabi ya jera musu arkanun islam kun gane ashe da al-islam da al-iman babu bambanci domin da a ce akwai bambanci da annabi ba zai jiyar arkanul islam a wajen bayanin imani ba a tadruna mal imani billah kun san abin da ake ce ma imani da Allah ka ce Allah wa rasuluhu a'lam da sai ya kawo arkanul islam al-arba shahadatu Allah ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan ina ce su ne suka zo a hadisin Abdullahi dan Umar buniyar islam ala khamsin بني الإسلام على خمس حديث عبد الله بن عمر وأنه حديث لنا عبد الله بن عباس هنا صحيح البخاري صحيح مسلم النبي يتاشي مغانا بيكي بني الإسلام با يتي أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم في شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان أشهد الإسلام الإيمان مع نفسه أبو بنبنشي sannan na uku akwai hadisin Abu Huraira yana cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba imani yana da rassa saba'in da doriya imani yana da rassa daban-daban har guda saba'in da yan kai da annabi yace a'laha rekan da ya fi ɗaukaka cikin rassan imani shine la ilaha illallah la ilaha yace kaulu la ilaha illallah kaulu aikin ne kenan aikin harshe annabi yana magana akan imani imani yana da rassa saba'in da doriya reshen da ya fi ɗaukaka annabi ce kaulu la ilaha illallah reshen da ya fi ɗaukaka aikin jiki ne ko na zuciya ko na harshe aiki ne na harshe kaga fa hadha qawlun lil lisani sai annabi ya ce wa adnaha daga cikin rassan imani reshen da ya fi kankanta shine kimaqatul azali tariq kana cikin tafiya akan hanya sai kada abin da zai cutar da dan adam sai ka kawar annabi yace wannan alama ce da take nuna kana da reshen da ya fi kankanta daga cikin rassan imani abin da kai din nan cikin ayyuka uku din nan da na jiki da na zuciya da na harshe menene kaga aiki ne na gangan jiki kaga annabi yace reshen da ya fi ɗaukaka ya ba mu aikin ƙarshe nisan da ya fi kankanta da annabi ya mu aikin jiki shi ne kana tafiya kaga abin da zai cutar da ɗan adam ka kau da shi wa hada amalu bil jawarihi sai manzon Allah ya wal haya'u shu'batun min al iman sannan kunya ita ma reke ne na imani kunya kuma a ina take kaga tana zuciya a hadisi guda annabi ya haɗa su gaba ɗaya. aikin hari da aikin jiki da kuma aiki na zuciya na hudu ga hadisin Abu Hurairah da al’imamu al haƙi ya wata rana annabi ke gargadin sahabbansa ya ma'akara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman ya ku taron waɗanda suka yi imani da harshensu amma imanin bai shiga zuciyarsu ba yana gargaɗi ne game da magulmata annabi yana nasiha ne mai gulma na ji ko shi ake nufi ya ku taron waɗanda suka yi imani da harshe amma imanin bai shiga zuciyarsu ba wa fi lafzin a wani lafazi kuma annabi yace wa lam yu'min bi qalbihi bai imani a zuciyarsu ba sai annabi yace la tagtabul muslimina kar ku yi gulman musulmai wala tattabi'u awratihim kar ku bi al'auran musulmi yaya ake bin al'auran musulmi shine ka ringa leƙen asirinsa sai ka ga inda ya gaza dan adam kare ne kana kokarin ka kame shi inda yake da kuskure wanda kana da cikin ayyuka na 'yan siyasa a yi tone-tone sai an gano wani abin kunya da mutum ya taɓa yi a zaman a da ko kuma sai an gano inda yake da rauni saboda a fallashe shi ko a kada shi ta siyasa ko haramun ne haramun ne ta kabbu'ul aurat ka rika jin al'auran musulmi sai ka gano sirrinsa in ma ta tarihinsa in ma kuma ta ɗabi'arsa ina ya shiga ina ya fita bikin asiri ba shi da kyau hadisin yana cikin littafin al-Imam al-Baihaqi hadisin ingantacce ne fanafa an haula idkhulul iman fi qulubihim inda annabi yake rufe magulmaci imani da shiga zuciyarsa ba da me ake gulma da harshe amma a dalilin aikin harshe manzon Allah ya kore abin da ke zuciya ashe akwai alaka tsakanin harshen dan adam da kuma zuciyarsa kamar yadda yake faɗa a suratul nur aya ta 51 inna ma kana qaulul mu'minina إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا kalmar da take fita bakin masu imani idan an kira su zuwa ga Allah da manzon Allah sai su ce mun ji mun bi mun ji mun bi Allah ce wa ulaika humul muflihuna waɗannan su suke tsira don haka la dukhula lil jannati babu ne shiga aljanna illa imani wal amali sai ya abubuwa biyu ai aikin kwarai ya kuma yi imani da za ka binciki alƙur'ani domin akwai da yawa da suke cewa aljanna ta mai rabo ce aljanna ta mai rabo ce kam haka ne wanda dama can Allah ya rubuta yana cikin masu samun ta in hakan ake nufi in kuwa yana nufin aljanna ba ta ta'allaka da aiki na ɗan adam ba to ya yi kuskure da za ka binciki alƙur'ani daga farkonsa zuwa ƙarshensa kana neman inda aka ce na amanu a kora da wa amilu salihati ki ka samu sama da guri cikin abin da ya rage makari bai wuce goma ba sun yi imani sun hada da aiki sun yi imani sun hada da aiki wa bashirin zina amanu wa amilu salihati anna lahum jannati tajri min tahtiha al-anhar suratul baqara yadda إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس waɗanda suka yi imani أي أيتم قري ba kawai ka zauna ba ka aiki ko kana da imanin zuciya kariya in ji malaman sunna don haka haɗa waɗannan abubuwa guda uku aiki na zuciya da aiki na harshe da kuma aiki na gangan jiki matukar an rasa guda to sauran ba da tasiri a wajen Allah malamai sun kasa ayyukan ibada kashi uku wannan shi ne bayani na uku ibadatun badaniya mahwa akwai ibada wadda da jiki ake yin ta tsantsa sannan akwai ibadatun maliya mahwa akwai ibada da dukiya ake yin ta tsantsa ba a yin ta da jiki sai dukiya sannan na uku akwai ibadatun mutaraddida bainahuma ibadar da ta hada da jiki ta hada dukiya haka Allah ya tara waɗannan ayyuka kashi uku ya zuba su cikin arkanul islam in ka ɗauki sallah ibada ce ibada ce badaniya mahba as-sawm azmi fa ibadatu badaniya mahba amma in ka taho zakafa Ibada ibadatul maliya mahda zakka ibada ce ta dukiya kanta amma Allah ya tashi hikimarsa sai ya ɗauko wani aiki wanda ake haɗa shi da dukiya da jiki ya sa shi a cikin arkanul islam shine aikin haji kaga aikin haji shi yasa yake liman istata'a ilayhi sabila akwai dukiya a ciki kuma akwai jiki a jiki an hada kashi uku kenan ibadatun badaniyya mahdha ibadatun maliyya mahdha wa ibadatun mutaraddida bainahuma ibnu abdul barri a cikin littafin sa al-istizkar mujallal na uku shafi na uku da arba'in, ibnu abdul barri yana cikin fitattun malamai da aka yi a zamanin tsawon tarihin mazhabata al-Imam Malik da kansa babu wanda yayi ma littafin muwadda hidima kamar Ibn Abdul Barri ya rasu hijira na da shekara 463 shekarunsa 968 zuwa yanzu sura ta ɗaya ne kika dubu Allah ya ji ganshi a littafin ka al-Istizkar mujallal na uku shafi na 340 yace kaga yadda Allah ya kafa ayyukan nan kashi uku sai malamai suka ce aikin da Allah ya ware da jiki ake yi tsantsa wani ɗan adam bai ba wani har abada amma salatu misali ka ce bari mu wani sallah zai yiwu fa ijma'u min al-ulama fahimta ta hadu na malamai annahu la yusalli ahadun an ahadin babu wani da zai ma wani sallah domin ibada ce ta jiki fardan alaihi min as-salati wala sunna shin sallan nan farilla ce ko kuwa sallar ta nafila ce tsawo an hayyin wala an mayyitin ko da a ce mutum ya mutu ne ba tare da yayi wasu salloli ba ana jin sa bashin sallah to babu mai ikon biya masa wannan sallah saboda ibada ce ta jiki ibada ta jiki Allah ya keɓe ta ne ba kowane ɗan adam in ba ka yi ta ba ta faɗi magana ta kai wani sai biya masa wa kadhalika siyamu anil hayy la yujzi'u sawmu ahadin fi hayatihi an ahadin kana wani wani ma wani azumi a nan duniya yana da rai wani ya taɓa tambaya da ba ana bin matansa azumi da yawa wani kuma ya yi tambaya ka fara ta ciki kansa shin ko kaninsa ya tallafa mar ya ba shi mawa idan dai kana da rai azumi ibada ce ba duniya wani bai ma wani sallah wani bai ma wani bai yiwuwa ka yi marayayye sallah ko ka yi wa matacce in ya musu ana bin sa bashin sallah shi kenan sai dai ya shirya amsa da zai ba Allah a ranar tashin kiyama amma wallahi babu abin da za ka yi ka masa wannan bashi don haka ya sa malamai suke tsawatarwa akan mutumin da yake rashin lafiya ya ki sallah ai sai ya warke to in ya zarce ba wa hadha kulluhu ijma'un la khilafa fi ibnu abdul bari yace wannan abin da na faɗa ba a taɓa samun tsakanin fahimta a tsakanin sahabban annabi ko tabi'ai ko tabi'in tabi'ai ba wani baya yi ma wani sallah halin yana da rai ko mace ce wani baya yi ma wani azumi halin yana da rai amma man mata wa alaihi siyamun wanda ya mutu ya zama ana bin sa bakin azumi fa hadha mawdu'u ila ah, fihi ulama rahimahu hadisa wannan shine idan ka samu mahalli da malamai suka yi tsabanin fahimta tun daga zamanin farko har zuwa yanzu shin mutumin da ya mutu ana bin shi bashin azumi wani zai iya biya masa nan ne aka samu khilafa amma batun yana da rai wani ya ma wani azumi ko wani ya yi ma wani sallah ko da ya mutu babu sabanin fahimta a kan cewa babu kyau karatun nan yana da yawa rabi muka zo kuma lokaci ya zo ƙarshe amma insha Allah can gaba akwai wani hadisin da zamu dora wannan karatun a kai Allah ya sa albarka cikin abin da muka fada Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku ga tambayoyi musulunci ya ginu akan abubuwa biyar a cikin biyar nan akwai aikin haji idan mutum ya samu iko shi idan mutum ya samu ikon zuwa amma kuma bai je ba ba ya cika ajini shi bai cika ba na kasashe ne wanda ya samu halin tafiya aikin hajji bai je ba babu shakka a jinin sa na kasance ne waɗansu mutane suna cewa ba a ce ma mai tabbar kafiri kada ya yi menene ko da ya yi wasu laifuka in dai ba shirka ya yi ba waɗansu mutane Ko kaga ba ni ba ne ko ina ga sai ya same su kuma ya nemi jin bayanin su amma mun yi namu bayani Kina son ka daɗa fahimtar da mu ibadar ƙarshe ibadar harshe to a ci da zuwa sauraron karatun arba'unan nawawiya za a ji ibadar harshe nan gaba insha Allah wannan kuma ce ga mala a karkashin maganar da ta gabata cewa karatu a zuciya ba tare da motsa harshe ba babu lada Shin wannan hukunci ya shafi mai yin karatun sallah a zuciya ya kamata ya motsa harshen sa kwarai kuwa a waye ya shiru wa yana karatu a zuciyar shi bai na tunani ke ina ga su kenan Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'asi ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك